gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar yadda aka aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi kai har ma da magana addini. To yau ma ranar Juma'a 11 ga watan Oktoba na shekarar 2016 haka zamu Yau filin naku ne 'yan mata da samari inda za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook kuma za mu buɗe muku layi ku kira domin mu yi hira da ku don nishaɗi. To yanzu bari mu fara karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na ma'abota wato Facebook inda muka ce idan kana tare da budurwarka ko kina tare da saurayinki sai ka ga tsohon budurwarka ko tsohon saurayinki za ku nuna kun san su ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar bi shida biyar biyar. Safiru kafin mu karanto amsoshin mm. masu sauraro ina so ni in tambaye ka. To. Wannan tambayin da kai musu kai in kai ne ya za ka yi? To ai ni dai zan ci ya danganta. Ya danganta da me? Da yadda aka rabu. To in rabuwar lafiya aka yi? A rabuwar lafiya ne na ganta zan ce a wane ina gajiya lafiya kalo a gaisa sa ba wani abu ne ka wuce ta wuce. To ya za ka da budurwar taka kuma? A sai in ce wannan ai tsohuwar abokiyata ce. <laughs> wato tsohuwar kawa kenan <laughs> tsohuwar to amsar mu ta farko a yau ta hmm. fito daga wurin musa sale potiskum msp hmm. inda ya ce salam yau da gobe ni kam idan muna tsaye da budurwata kuma naga tsohuwar budurwata za ta wuce ba zan nuna na santa ba don gudun kan na biyu babu to kaji shi ya magana to wato kar ya rasa wannan kuma da ya rasa wannan <laughs> ita eh, kun ga yayi wato tura suka ce smart move kenan kwarai da gaske rigakafi yawwa to sai kuma amsa ta fito daga muktar ibrahim ya ce a gaskiya ba zan iya nuna mata ba saboda ba na son mu samu matsala to to kin ga gudun matsala yake to amma to ya danganta fa da ni a gani na ya danganta da yadda gaskiya ni in ni ce mm. ina zan taba nuna na san ka me wallahi ko da kai zan yi ko rabuwan wata biyu muka yi <laughs> ko rabuwan wata ko a ce yanzu wata mm. biyar ne zan kalle ka ko ka nuna ka san na zan ce bai mun san juna ko a ina? La ilaha illa amma bai kyauta ba amma kuma da can lokacin da kuna tare da shi kina eh tare da shi. kenan shi kenan na san ya riga ya to to shi kenan bar <laughs> to ita kuma hmm. Fatima Hamdani Allah sa na faɗi sunan ki daidai malama Fatima ta ce ni kam na ce sam sam zan yi kaman da duniya ban san shi ba. Wow. To Irin ki ce wannan. <laughs> Wato iri ta ce. Wato za ta nuna ba ta ma san shi ba kwata kwata. To kuma shi Falalu Abdullahi cewa in dai ban yaudare ta ba kam ba zan damu ba. to kin ga cewa wato in yana da gaskiya ba shi yau da ba maki ta sa aka bata ai wato malam falalu akwai matan da kai yaudara kenan ikon Allah eh, to malam falalu dai ka tabo kanka malam falalu da dai ka kira ka mana bayani to foto lamba ma abu ita ki alamar tarawa 1 b 0 biyu b 0 biyar b 6 biyar biyar za ku iya kira wannan namba muna nan muna jiran kiran ku ku kira mu tattauna mu je abubuwan da suke wakana to amma kafin nan bari na wato na karanto mana akwai wani general wannan karanta mun sunan nan kamar general hai nguru ya dai ce gaskiya ni zan iya mata magana amma abu ɗaya ne zai sa ba zan mata magana ba sai dai idan na san ni ne bana da gaskiya a soyayyar tamu ba zan mata magana ba ko ka ta ji haushi eh, salamu alaikum wa yake kan layi amin alaikum bello ne daga sokoto to malam bello ka ji dai ita tuna da muke a yau Awa na jiya. Amma ita budurwa ko ta wuce mm. ta ta can za ta ji kiwo a cikin rayuwarta. A ah, kwarai kuwa. Kwarai. Eh, ta damu amma ita cikin ranta ta ji kiwo wato kamar kai ne fa ku bata da budurwarka sai ka ganta da wani saurayin to mata nuna ma bata ma san ka ba kwata kwata ai abin zai bata ta ma rai ai ko ni tuna irin abu yadda muka zauna kuma zan ji sashi yawwa yawwa to ka ga Amina haka da ita ra'ayinta ba haka yake ba to mun gode malam Bello mun gode malam Bello mun gode sosai kare da gaske ina ta buga ban samu ku amma yau na sani a to alhamdulillah kai sa'a sosai ka ina tai ina tai ban samu ku wallahi to maraba mun gode sai a ci gaba da gwada ko da yaushe auna. To za ta ji da kyau ga ta ma ji ka yanzu. <laughs> Na gode. <laughs> Hello, wanne ne akan layi kuma daga ina ake kira? Hamidu Kalallaguwa to kin gama samu daga Nijar yanzu. Muna amsawa mala Hamidu. Ina muku da aiki. To muna godiya kwarai da gaske Malam. to kamar layin nasa ya goce ba mu samu ma tambayin shi abinda za mu tambaye shi ba amina kuma bai ba mu ra'ayinsa ba eh shi ne eh, amma da ya kira ya ce yana gaisuwa kin sai na da kokarin kira hamidu to ga wani amma da alamu kama akwai mutum daya akan layi wane ne akan layi Salamu alaikum Malam Haruna ne daga Niger ce. To Malam Haruna. da kake so ka yi. <laughs> Ba tsara ba ne. Yanzu ba mamaki in ce mata ina yi ne wacan can kuma wacan ga ta ce ma a ina ka santa. A tsohon abokiya ta ce o oh, ashe dama kai dan duniya ne. to ai ta ma tana da samarin ai kafin ka. Ka ga me yasa muke da irin wannan ra'ayi ko ina ne ba mu san su ba. Ba sun dalili ba amma ko dan dai <laughs> shi ma malamu daga naje yake su ban sani ba to bar sai na ji wani daga wata jihar ta kwanda zan yarda da cewar haka yake a da gurara to sannu da sannu mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai a wurin lafiya um, wani kira na shigo mana. Akwai kira ko akan layi to akwai wani. Ikiti amma bi da ne ma kan fakar hukumar Tofa Kano da kanan jihar Ikiti. To ga ba Kano ne ya zo. To bari mu gani ko ku an yankin ku me za su ce kan wannan batu. Salamu alaikum yallaɓai. Amina alaikum assalamu amina auna. <laughs> to menene ra'ayinka kan wannan batu? Eh to gaskiya ni dai ra'ayi na kamar inda dan uwana ya faɗa cewar idan zai auna ya ga yaya aka rabu. Idan an yi rabuwa ta lafiya zan nuna na san ina gaishe ta da ke, da ke shi kenan kawai na huce ta huce. Ni na abin da zan iya yi kenan. wato yanzu dai kun nuna mana da gaske don ku 'yan ku 'yan yanki ɗaya ne sarfilu gashi ya ce ra'ayin ku ɗaya ah, yana da gaske ai ina ga gaskiyan shi kwarai da gaske gaskiya gaskiya hmm. hakan ya dace ni dai kawai na yi to san da kokari mun gode kwarai da gaske da wannan ina gode ina gaishe ku to a da lafiya to mun gode to sarfilo kafin mu ci gaba da shirin namu bari mu dan hmm. shakata da wannan wakar to கச்சவன் jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin muna. Yau da gobe, to Amina kafin mu ci gaba ina da tambaya. To tambaye Kika samu wannan maudu'in ne kika saka me ya haddasa aka samu wannan maudu'in kin haɗa tsohon saurayin ki ne ko me ya faru? Ki faɗa masu raru. Tare fa muka kirkiro wannan maudu'in kai ne zan tambaya. To amma ke kika fara gano magana nan kika dauko ta na ce it's a good idea. <laughs> Allah ku hira nake da kawata take mm. ce min ita dai aure ta yi mm. to shine take ce min um, ta ga ta ga wani dan mijinta mm. eh amma ya neme ta da dadewa tun lokacin da muke secondary to sai suka gaisa suka gaisa ita mata ina shine nake ce mata ai bai kamata a ce kun taba gaisa akan wannan bai ah, kamata ya bai kamata su gaisa ba ai kin ce mijin dan uwanta ne eh to kin ga akwai alaka dar ta taba wato dan uwan mijinta ya taba neman ta a da a da kamar shida haka baya na gane shine take ce min ya ka musu ziyara hmm. sai suka gaisa nace hmm. mata ina ruwan ta da gaisa da shi ah. ai ne kai cin to da ka ai ya kawo ziyara ne ma haɗu aka hanya ba ziyara ka gida saboda ka gaisa wa dan ta zama dole <laughs> To babu damuwa jama'a sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayuka amma kafin mu samu kira barin karanto wannan akwai sako da ya gizo ga Habib Abubakar ya ce tabbas zan iya kiranta domin ta san cewa na samu wata bayan haka sai na ji mata fatan alkhairi wato wannan shi kawai yana so ya nuna cewa ya nuna mata shi yanzu ba a haɗe yake <laughs> wato bayan kira da yana shigo mana salamu alaikum ga daidai akan layi lafiya kalau To ba mu ji sunan sosai ba dai amma an daga murya kaɗan. To yau wato muna jin ka to menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau? Kin ji abin da ya ce? Ko za ka dan maimaita mana da alama la. ya ma goce wala ba shi da kyau ya fara tambaya yi tambaya ne na so a ce na ji tambayar da ya sai mu ba shi ansa. To amma dai barin karanto yanzu amsar Abubakar Salisu. To ya ce wallahi sai na kai ta su gaisa don in mm. nuna mata ba ita kaɗai ce da kyau ba. Ba ita kaɗai ba to ga kira mun samu bari mu ji wane ne akan layi ka kashe rediyon ka da Allah sai mu fi jinka sosai. To Malam Muhammadu yawwa ka ji dai maudu'in da muke magana akai menene ra'ayinka? ina ji maurayin da kuke ni gaskiya ba zan samu idan yi mata magana ba domin ne mata magana ba sai malam muhammadu ina so in ji ra'ayin mu ɗaya ɗin to amma kuma ai zaman mutunci bai ce haka ba kamar tsohon aboki ne a da an samu kamar mutane suna cewa good time na baya da aka samu sai a tuna da wannan mana To gaskiya ne wannan ne muku fatan alkhairi Allah ubangiji tashe ku lafiya mu da ku gaba daya. To Mahmud mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Jihar Ondo ne gali ne goro. A jihar Ondo to mun gode kwarai baya sosai muka fi samun kira daga irin jihohi irin su Ondo ba. To amma alhamdulillah wato dai. Ina ga wannan ne na fari ni da na taba amsa. Kika taba amsa ko kwarai da gaske. Mhm. Yawancin lokuta ne mukan ji daga to da alama akwai kira wani kira ya shigo wani ne akan layi? tsinin tsayan karamar hukumar toro. Ba mu ji sunan ba ya dan katse ko za ka ƙara faɗin sunanka? Suna natin sama ilarimin zayam karamar hukumar toro a nan jihar Bauchi arewa maso gabashin tarayyar Najeriya. Malam Sama'ila barka da zuwa. Barka da warhaka te na yi shekara takwas ina ta famantin neman ku. Masha Sai yau Allah ya sa. Masha Allah. Shekara takwas. Kai, ina mamaki fa. mutane suna ta kokarin kiran layin nan amma to me zaka ce kafin ma mu katse ka tukuna me zaka ce game da wannan maudu'i da muke magana a yau ka ji abin da muke magana su a cikin waɗanda suke sauraron ku yau da gobe Sama'ila Rimin zayan karamar hukumar Toro. To in Allah ya da mun saka a cikin manyan manya waɗanda suke sauraron mu shekara takwas kana ƙoƙarin kiran waya kan ai an daɗe wannan tsohon mai sauraro ne. To ma Sama'ila mun gode mun gode mun gode da wannan kiran na kuma da Allah ka ci gaba karka gaji don sa'a ne wani lokaci. Salamu alaikum daga wani jiha. Salamu alaikum. Na ji shiru ko ba kowa ne. amma kuma na ji alamun kamar layi mm, ya goce ya goce kwarai da gaske kafin dai wani kiran ya shigo kaga an san shi malam abubakar salisu mm. ya ce wato kawai ta san cewa ba ita kadai ce mai kyau ba wato eh zai nuna mata cewa yanzu malam abubakar da alama akwai dan kishi a cikin zuciyarsa ga wani ya kira waya ba sai yawa ba ke magana a kawai ke gan layi kina magana da Emmanuel Joseph daga Rafi Local Government. Ta Emmanuel menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? Eto, eh gaskiya na shafe kusan shekaru bakwai ina neman ku ban kama ku ba. ikon ah, Allah. Yau dai ranar taku ce. Yau ranan ranar ku ce kan mun gode kwarai da gaske wallahi sai a kuma ci gaba kamar yadda ka kira yau. Mm. Idan ni ne kam gaskiya ba zan ma yi magana da ita ba saboda kada ni ba. A'a ban gane kake bi ba ba to kuma ai duk zaman mutuncin da aka yi a baya da soyayya da aka sha a baya duk wannan ta wuce kenan. Soyayya ai ya wuce. Ina kamar mu a kabilan mu na kamuku mm. idan kana neman yarinya eh. idan ta samu ta ka abun ga haka to mm. idan ka ga wata ta zo kishi za ta yi ba za ka kara samun ta ba kuma. Eh, to kin ga shi amfani da kabilan su ne. To ina ji Aisha ina jin ina jin ke kabila su ce ina ji dalili ke na kwan ra'ayi daya daga nan rafi ashuwa da baka muke da ni to mun eh, gode Emmanuel Joseph kwarai mun gode sai a ci gaba da gwada mu Allah ba da sa'a bari dai mu sake nishadantar da masu sauraro to ai ba ki ga mana wasu waka ba ce ko kawai dai sai dai mu ji ta to bari mu ji waka kowace ce kauna burin masoyi To da farko da fatan ana jin daɗin wannan shirin naku da yake zuwa duk da yake da yau shiri ne na kowa da kowa muna son mu samu jama'a ku shigo mu dan tattauna da ku akan wannan batu da muke magana. To Sarfilo bari da in karanto amsar musu ba ku garba. To wato na Facebook kenan ko? Na Facebook ya ce me zai hana kowa fa da raban shi yake zama. Ta kin gani? Na gare shi ma ɗaya ɗan tawagar. Ilimin ƙwarai da gaske. Ai to bar amin wa alaikum salam ga wani kira ya shigo wane ne akan layi rabiu sai ka tuna ala to rabiu me zaka ce game da wannan batu da muke magana ya taɓa faruwa da kai eh ya taɓa faruwa da ne kan gaskiya to ya kai a ciki in na kalle ta ba sake mata kallo ke cawon kallo ba a ah, me yasa aika sabila da gaskiya na tuna soyayyar da muka yi da mm. har da zuwa a yanzu har yanzu kuma ga halin ta tafiya na ciki yanzu haka ka bar sake kallon ta sau biyu ba. Amma ai kana da sabon budurwa ai ai tambayin shine in kana eh. tare da sabon budurwa kaga tsohuwa. Eh, eh, eh to don haka gaskiya ka ni kallon ta ake sosai ba. Wato da alamu dai kai ka karya mata zuciya kenan. Ita ta karya maka zuciya kai. Ah, ba ta kyauta ba. to a yi lokacin kasan ya kamata a ringa afuwa a zamantakewa ce amma sai a ringa afuwa abin da ya wuce ya wuce eh, sai a yafe mata haka ne hmm. ba eh gaskiya haka ba za ka manta ba amma za ka iya yafewa haka ne an hmm. ka zanta ya ka tuna wannan abin da ya faru amma kuma dole ka yi hankuri amma kuma gaskiya ban dole daga hankalin ka ya tashi haka ne haka ne to mun gode kwarai da gaske malam rabiu sai to ga wani kira ko mun samu akan layi wane ne adamu shalango ne adamu shalango yasa daga daga adamawa a garkida to mala adamu daga adamawa muna jin ka menene ra'ayinka kan wannan wannan um, maudu'i namu na yau wa in gai shegu na ta neman ku na ji kai shekara shida sai yau na same ku na tabbata na kai shegu na taimake ku na manya manya ikon Allah to a ɗaya sun dalilai samu ka buɗe layi da wuri yau sosai kuma dan mu samu kira daga mutane to mun gode da kwarai da gaske malam Adamu to mun gode kwarai da gaske to wane ne to mun gode malam Adamu bari mu je wane ne akan layi akwai mutum akan layi ba na jin akwai wani akan layi to to sarfilu ko zaka dan karanto mana amsan facebook din nan na soul prince oh soul prince to soul <laughs> prince kin ji suna ba <laughs> soul prince ya ce daga soul prince da magaran Niger dan Niger ne ma ya ce salam ya da gobe ikon allah wallahi ni zan iya kiran ta ma na hada su su gaisa a tashi lafiya mm. kin ji yan Niger ba ga kwai wani dan Niger nan na kiran mu Niger ne ko niger eh, wani ne akan layi amin wa alaikum salam umma malam alina daga dogon nuki a cikin jamhuriyar nijar to malam adam muna sauraron ka ya gida malam sanar da zuwa wannan fili abin da suka san hakkuwar lokaci ya sake sabili da harkokin ga na wayoyi su sun bata. tarbiyyar wasu 'ya'ya. Mm. Don kun san yanzu da lokacin da ba san wani harkar wazarcin gauji a tura wani abincin cikin waya ba. Mm. Amma yanzu lokaci ya sake. Irin turawa sun riga sun yi yawo da hankali mu baka kyan hata. Mm. Ba ha ganin ci gaba ne aka samu? Muna maka mura sai tunda mun zaka jama kamar kauyawa. Na gode mu da Amerika. To to malam Ali mun gode. To mun gode in dai na fahimci abin da malam Ali ke cewa dai kamar wannan wayoyi da aka samu yayin da ake mu'amala da mantakewa ta yau da kullum kamar an samu ci baya to amma kuma akwai abubuwa masu amfani ga ci da aka samu saboda yawa akwai masu abu mai amfani a kuma rashin amfanin sa kwarai da gaske to ina ji shi yana duban da rashin amfanin abin ne ba amfanin sa ba to yanzu sarfilu barin karanto amsar baba khalifa idris to shi kuma ke cewa <laughs> inda yake cewa shikenan sai na ɗan kawar da kaina kawai kamar ban ganta ba in kuma ta zo gunmu ta tsaya sai mu gaisa idan ta nemi na gabatar da ita shikenan sai na yi ka da shi ba dan uwana ne ita sai ta nema <laughs> in bata nema ba to ba ikon Allah idan ko bata ba a wuce gurin lalle kam idan bata nema ba a wuce mm, gurin kwarai da gaske to ai wani lokacin kin san saurayi budurwa su ga in kai sabuwar budurwa zaka gaya mata abubuwan da kai a baya cewar a baya na taba san wata yarinya shekara biyu ko uku iya tsawon shekarun da kuka yi da ita mm. za ka iya mata bayanin wannan ni ban san shi ba ba kya yanzu in kika sabon sauri ba ki ga masa a batsa. tsohon ai tsohon ai tsohon ai babu shi to ga wani kira ya zo wane ne akan layi Amin alaikum salam wa ke magana kai zai kuna magana da isa ji kan mai saje daga tashan mai turare a garamar hukumar toro daga Nijar ko? Isa a a daga Bauchi karamar hukumar Toro. Toro Oh Bauchi. To Malam Isa muna sauraron ka. Eh. Ka taba ka taba Amina muku watan alhairi ne. To mun gode Malam Isa da ka kira mu mun ji daɗi mun gode sosai mu muna maka fatan alkhairi a huta lafiya. To fa kin ji shi ya kira mana fatan alkhairi ne wa. Alhamdulillah. Kowa da kowa ne. Lallefa. To jama'a sai a ci gaba da kiran mu da yardar Allah har yanzu dai muna sauran lokaci da za mu iya samun mu daga wayoyin ku to menene sakon mu na gaba? A kaman dai ga Juli tana daga mana hannu an samu kira. To wane ne akan layi? Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Kuna da magana Isa mai tiri daga Burkina Faso. A yau kira daga Burkina Faso. Isa daga Burkina Faso. To sanniya ya kasar taku. wallahi alhamdulillah lahiya lo muke nan to madalla to ka ji dai batun da muke magana a ka idan ka haɗu da eh, tsoho idan ka sa in ka haɗu da tsoho budurwa ka zaka iya mata magana lokacin da kake tare da sabon budurwa wallahi ko sai mu gaida bisa kan gaskiya wato kai ka yarda da kanka ya yarda da kansa ah, ba yarda da cikin al'amarin sai in gaida in gaida to kuma in wada mutane da tsakanin mu ah kin gani Ikon Allah. Ina eh, ai Burkina fasu ba irin yan Niger bane. Anya ba baka da niyan ƙara aure wato kana sa ita sabon budurwa ta sacewa ko ta shigo ma akwai mai bin bayanta. wallan haka nan da da haka ina wata mata kuma abin da tun in jaushi da ni wata nan wato gaskiya duk dacin ta ya kamata mutum ya furta ta mm, tunda abin da na koya abin da na koya daga malam Isa kenan na Burkina Faso malam mun gode kwarai da gaske da wannan to mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka adalla sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Mm. Yanzu ba bari karanto amsar Saifullah Siraj mai aduwa ya ce ana wata sai ga wata. To me kenan? sarfi na namiji ce ana wata sai ga wata yake. Eh to ba gama da wannan ba kuma an samu wani. Ba gaskiya shi lamarin ba gama da wannan aikin ba kuma aikin ya faɗo. <laughs> To sai fulla ko dai an ka ko to ga kira nan yana shigo mana. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Kuna magana da Bilamin Tire da Shinkafi Zamfara tare Najeriya. To Bilyamin a jihar Zamfara yanzu kana tafiya sai ka ga tsohuwar budurwarka kuma kana tare da sabuwar budurwarka. Ya za ka yi? wallahi Allah ni in ni ne zai mata magana in dai ba wani abu tsakanin mu da ita hmm. ya yi kyau bulyamino to za ka iya zuwa ka ce abu kuma ni ma na da ina sauraron ku sama da shekara uku wallahi ina kira to kin ji yana cewa sama da shekara uku yana kira bai samu ba sai ga shi wayan ya katsi yau filin na kowa ne kowa ne ne ke to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai mun gode ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna yau babu Kaduna da yawa kwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam kamar na san wannan. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda Yanzu ko muke cewa kira bai shigo mana daga jihar Kaduna ba. Alhaji Musa barka da zuwa. <laughs> <laughs> Shugaban Jarfilu da kai da auna ne muku barka da yammaci. To barkan mu dai malam. Barkan mu barkan mu. To alhamdulillah na ji tambayar da kuke yi. Mm. yau haba don na tafiya wai da kuma budurwata mm. don na ga tsohuwar budurwata kuma in kasa mata magana ai ban zama namijin gaskiya ba yawwa wasu wai tsoro suke wai kasa rasa wadda suke tare da ita ina gani dan jihohin kuna jihohin kuna makwabtaka ne shi yasa da alama kana jira rashar filin? ina jin ka Alhaji Musa ai ai misali in ma na tsaya ina wani nuku nuku za a gane ma ban da gaskiya ke yawwa ai ka fito fili ka nuna mata cewa kawai ku gaisa ma mamaki ma za ka iya ba ita wannan budurwar taka cewa ku yi magana ku gaisa gaisa da ita wato ka ta ba wani abin nan kwarai kwa kuma in in Allah ya sa ma tana da kyau tsoho budurwar taka ita ta ga cewa a baya fa ka kai masu kyau sosai fa wannan gaskiya ne kuma ka nuna kwarin gwiwa ta wato eh, to kaga sarfilu kaga wannan magana da ka kawo mm. magana ta gaskiya kenan ba mamaki ta wannan tsohuwar budurwar mm. ta ma fi sabon budurwar ta kyau yawa wato wato shi ma wani wulakancin ne ta wani hanya ne ta san cewa kai fa ba na yau bane ba wasa bane ba <laughs> fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garu Alhaji Musa Garu mun gode kwarai da gaske ga da kiran mu na karshe a yau ya shigo to wane da akan layi Wane ne akan layi? Ya da ɗan mai aiki har kasuwan jiga. To na ji Mansur maka da war haka ya gari. Gaskiya ni ina ganta ni komai ban jin komai ban damuwa. Baka damuwa za ka yi mata magana kenan. a gaskiya ban da ba sai zan nuna mata yan na ne kawai a a to a ah. ah, bangaren ki ne fa <laughs> bangare na ne eh mana ni na dauka bangare na ne <laughs> to mu gode kare da gaske kuma da wayar ka samu kuma ka karshen daga wayar mu a yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai ba za mu bude muku layi mu kira ku gurin mun ku kara ci gaba da ba mu dama to abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da engineer mu na yau Mr Dan Crafton tare da abokin aiki na da ta ta na gabatarwa? Sarfila Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Kuma Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na da biyar Sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana.